السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك يوم biyu ga watan ramadan ترويه ta 1438 wanda دي دي da bakwai ga watan shida shekara ta 2017 da izinin Allah za mu tashi aya ta 79 a cikin suratul isra na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعث, رب أن يبعثك ربك مقاما محمودا نعم الله سبحانه وتعالى بأن يقامنا ما كرتم مشركي لتنرتان دي نسكي بأن النبي صلى الله عليه وسلم da ma na yahuda wanda suke kokarin su jashi zuwa alƙiblarsu a ayoyin da suka gabata wanda muka karanta in kadu la yastafizunaka min al-ardi liyukhrijuka minha wa idhan la yalbathuna khilafaka illa kalila? kafin ita wa in kadu la yaftinunaka an alladhi awhayna ilayka litaftari alaina gaira wa idhan la takhadhuka kalila. da shauran ayoyi makamantan wannan wanda suke nuna irin makirci na yahudu da nasara da ba mu shirikai, to Allah subhanahu ala sai umarci annabinsa da haƙuri haƙuri kuma ana samunsa ta hanyar sallah kamar yadda Allah ce wasu ta'inu bis sobari wasu sala ku nemi taimako da haƙuri da sallah to sai Allah ya ce da annabi ƙimis sala لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وانا سلولهم فرلاكين وانا أقيا من الوقتنس وسيكما يهدى مسدنا نافلة wanda su ma zai daɗa samun haƙuri da su zai koyi haƙuri a cikin yinsu sai ce wa minan laili fata hajjar bihi wa minan ka yi sallah daga dare a wani ɓangare na dare ba ta hajjad bihi ka yi ta hajjiji da shi na filatallak zai zama albarka ne gare ka zai zama alkhairi ne ainihin gare ka wannan ainihin na falfali da za ka yi ce asa ka ya kusanta ubangijinka ayyaba a saka ya tashe ka makaman mahmudan matsayi wanda yake abin yabo raka waɗannan ayoyi guda biyu an umarci annabi da sallah saboda sallah a bace da ake neman taimako da ita wajen samun haƙuri ta hanyar farilla wanda ya faɗi lokutansu duluki shams shi ne zawali wanda ya haɗa zahar da la'asar da kuma gasaƙin layi wato ainihin shigowar dare shine lullaɓewar dare wanda ya maganar magarba da isha sannan ya ce wa ƙor'an alfajir ya magana sallah asuba wasu ayoyin irinsu su kuma suka ce wa aqimi salata na nahari wa zulafan minan ka tsaye da salloli gefen rana da kuma zulafan minan al wai cikin zurfin ainihin dare to kaga shi ma na hari kaga bayan wayewar gari kenan a zahar da la'asar. sai kuma da daddare shine magarba da isha sai kuma sai kuma canzu lafan minan layl shine sallah asuba sannan Allah ce fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun shi ma duk waɗannan ya haɗe salloli to sai zo kuma sallah ta nafila yace yayi tahajjudi da dare me tahajjudi tahajjudi shine yin sallah ta dare bayan an yi bacci an yi wani an yi bacci to kuma a tashi a zo a ce za a yi sallah to wannan shi ake kira ta hajjudi amma ita ma me ita ma kiyamun lalace kiyamun lalace amma sai bayan mutum ya kwanta ya dan huta kuma ya ce bara bara in tashi ainihin na yi to wannan sai yaka kira ta da ainihin tahajjudi kiyamun lalace wajibi ce a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam an sa masa ita wajibi ya tashi da daddare ya yi sallah ta ƙiyamin laili kamar yadda ibn kasir ce umira lahu bi ƙiyamin laili ba'da maktuba an umarce shi da tsayuwar dare bayan ta wajibi kamar yadda ya zo hadisin muslim daga abu huraira ya ce manzala sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi wace sallah ce mafificiya bayan ta wajibi ya ce salatun lai ainihin sallar dare don haka ne aka umarce shi da sallar dare bayan yin ta wajibi da ike sai ce ta hajji da ma kana ba da nauni Ta di shi ne bayan an yi bacci a tashi kuma kamar yadda alkama da aswar da ibrahim nakha'i da wasu suka faɗa wannan kuma shi ne abin da aka sani a harshen larabci da mai da tahajjud wa kadhalika thabata sabatat al ahadith an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hakanan hadisai ma suka tabbatar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yatahajjadu ba'da nawmihi yana tashi bayan yayi bacci an karwa daga Abdullahi dan Abbas da Aisha da waninsu daga cikin sahabbai Allah ya kara musu yarda duk sun tafi akan wannan cewa ainihin tashi a yi ƙiyamin laili bayan bacci shine za a kira shi me ainihin tahajjud haka na Hassan al-Basri yace huwa ma kana ba'da al-isha'i wa yuhmalu ala ma kana ba'da an-nawm tahajjudi shine wanda ya zama bayan isha za a dauke shi kuma bayan ainihin bacci to Allah subhanahu wataala ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallama da me da tahajjudi me yasa aka wajabta masa tahajjudi wanda mu a haƙƙinmu mustahabbi ne mun samu dama alhamdulillah mu yi mu samu ba kenan amma a hakkin annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne shi yayi to shine wasu daga malamai suka ce ma ju'ila qiyamul layli fi haqqihi nafilatan 'ala al-khusus li'annahu qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gafarta masa abin da ya gabata da abin da ya jinkirta na daga me na daga laifukansa in yana da su wanda sallallahu alaihi wasallama an tsarkake shi gabarin aikata laifuka ice wa ghairuhu min ummatihi innama yukaffaru anhu salawatun nawafil yukaffiru anhu salawatuhun nawafil dhunub allati alayhi ice amma wani su daga cikin al'ummarsa nafal wato wato ainihin an kankare masa wato na salloli ne na nafila ko kuma na falfale salloli na nafila suna kankare masa ne ƙananan ƙananan zunubai da suke kansa kare suna kankare masa ƙananan ƙananan zunubai wanda suke kansa to shi kuma za an riga an yafe masa to kuma me zai yi me za a kankare masa tun da ba shi da su na daga ainihin waɗannan ƙananan zunubai ku sa ka umarce shi da me da ƙiyamun lai don ya zama ƙarin ɗaukakar daraja ne gare shi sallallahu alaihi wasallama gobe alkiya yana daga wannan ƙarin darajar da zai samu allah ce a asa ya kusanta da sababin waɗannan na falfali na dare da aka wajabta ma an yaba a saka rabbuka ubangijinka ya tashe ka makawaman mahmuda matsayi wanda yake abin yau to menene maqamul mahmud ibn jarir shugaban masu tafsiri ice mafi yawan malaman tafsiri shi ma kenan waɗanda suka gabace shi suna cewa zalika huwal maqamul ladhi yaqumuhu muhammadun sallallahu alaihi wasallam lil qiyam yace shine wannan matsayi da muhammad sallallahu alaihi zai tsaya saboda shi a ranar alkiyama lishafa'ati lin nas don ceto ga mutane liyurihahum rabbuhum min azimi ma hum fi dan ubangijinsu ya sauƙaƙa musu daga girman abin da suke ciki min shiddati zalikal yawm na daga tsananin wannan rana me tsananin wannan rana ya zo a hadisai yana daga cikin tsananin wannan rana kamar yadda ibn jarir ya faɗa shi ma da sanadin sa zo abdullahi dan umar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna shamsa latadnu hatta yabluga al'araqu nisfal udhni rana za ta kuso kan mutane wata ruwa an ce kaman mil mil na tafiya kilomita 1.6 ko kuma mil na ainihin abun kuratandu ko shi ne mil ɗin ita to rana za ta kusanto kan mutane har gumi ya lullube su haɗi zuwa rabin kunne tun daga ƙasan mutum haɗi zuwa mai rabin kunne fa bayyana ma hum suna wannan hali istaghathu bi adama sai su je su nemi taimako da annabi adam fa yaqulu lastu bi sahibi zalika yace ai ni wannan ba abina bane yafi karfi na thumma bi musa su je su nemi taimako musa fa yaqulu zalika shi ma ce kai al'amarin yau yafi karfi na haka dai isa thumma bi muhammad sannan sai su je gurin muhammad sallallahu alaihi wasallam su nemi taimako da shi wa yashfa'u bainal khalqi sai nemi ceto tsakanin halitta ba ya mishi hatta ya huza bi halkaci babil janna ya tafi haye riko da ainihin wato mabudi na kofa aljanna ba yau ma izin a wannan rana ya ba ba'athuhu Allahu makaman mahmuda a wannan rana ne Allah zai tsayar da shi matsayi wanda yake abin yau to idan ya je mai zai yi zai je ne ainihin uban ya nemi ceto na bayan Allah a gurin Allah ta baraka wata ala ya ce al'umma ya ce ubangiji al'umma ubangiji al'umma al'umma a nan ba al'ummarsa kawai ba a duk al'ummace baki ɗaya ainihin zai nemi cetonsu ba al'umsa salama dama zai faɗi ne gaban ubangiji ta baraka wata ala ya nemi wannan ceton a ce sal tambayi a baka tambayi abin da kake so a baka yanzu ce al'umma al'umma al'umma sai a bashi ainihin ceto na al'umma baki daya ceto me shi shafa'atul kora babban ceto ceton da za a bar wannan gurin guri an tsaya ga rana ta zo kai ga gumi to kowa yana so ma dai akalla dai a motsa daga wannan gurin shine sai kuma shiga batun su ainihin hisabi batun su sira'i su zo daga nan kuma kowa ya san matsayinsa wannan yana daga cikin makaman mahmuda domin ba wanda zai iya tinkara Allah a wannan ranar sai wa sai shi ulul azumi da muka yi magana jiya duk kowanne zai kawo uzuri wanda ba zai iya tinkara Allah ba saboda shi saboda Allah ya bayyana a ranar da sunan almuntakin mai ɗaukan fansa akan abin da bayi su ba wanda zai iya tinkararsa sai shi ainihin sallallahu alaihi wasallam saboda wannan matsayi da aka tanada masa na makamun mahmuda wannan ɗaya ne daga cikin daraju da za a ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin wani hadisi wanda ibn bashar ya fitar da sanadin sa zuwa huzaifa bin Liman. Ya yace Allah zai tara mutane baki ɗaya a fili ɗaya yasma'uhum ad-da'i mai kira yana jinsu wa yanfidhuhumul basar ainihin gani yana iya zartar da su mana zaka iya ganin su a fili guda wannan nufi ne na Allah yace hufatan suna ba komai a tare da su uratan suna tsirara kama khuliqu kamar yadda aka halice su qiyaman suna tsaye la tukallimu nafsun illa bi izni ba wacce tarai da ta isa ta yi magana sai da izinin Allah yunadi anan za a yi kira ya muhammad ce ya muhammad fa ya kulce labbaika wa sa'adaika wal khairu bi fi yadayka wash sharru laysa ilayka wal mahdiyyu man hadaita wa 'abduka bayna yadayka na'am wa minka wa ilayka la ja wa la malja'a minka illa ilaika tabaarakta wa ta'alata subhanaka rabbal bait yi wannan kirari hmm. sannan Allah ya ce to me yake ne tambaya a bashi shi al'umma al'umma wannan sai a ba shi ceto na a bar wannan halin da ake ciki domin a san me za a yi kuma na gaba annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ka tada yace huwa awwalu man tashaqqu anhu al-ardu yawm al-qiyamah yana daga fifikai da aka bashi shine farkon wanda kasa za ta kece ya fito rana alkiyama daga kabarinsa wawwal shafi'i shine farkon mai yin ceto kuma kamar yadda muka gani a waɗannan hadisi kana ahlul ilmi yarawna annahu al-maqamul wasu daga malaman ilimi suna ganin wannan shine me shine maqamul mahmud shine farkon mai fitowa shine farkon mai ceto ainihin a ranar alkiyama wani mun wanda mun dubu magana cetonta da muka karanta a ai duk ne inda shi za a fara fara fara ba ceto ai wancan matsayin na saukowar rana da yau kasa ta zo kan mutane kuma nemi ceto duk ɗaya ne da wannan yace sai nace sai na gaya qultu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tashrifatu yawm alqiyama la yushrikuhu fiha ahad yace manzo Allah yana da wasu matsaye da daraju ranar alkiyama da ba wanda zai tarayya da shi a cikinta wa tashrifatu la yusawi fiha ahad da wasu matsayi da ba wanda zai daidai da shi a cikinta sai ka wannan yace shine farkon wanda kasa za ta tsage masa a tashe shi yana haye zuwa filin ainihin mashar kuma kowa zurawa zai da wuri ko zurawa zai da yau ya kuro juna min al'adidasi sira'an ka annahum ila fi yufidun ranar da za a tashi suna gaggawa izuwa mai ila nusbin zuwa wata alama da aka yi in ka ce wai suna gudu ne zuwa wata alama da aka ce kowa ya maza zai je wannan gurin haka mutane za su fita amma wanzu Allah a tashe shi ya hawa kan hawa walahun liwa'ul ladhi adam gashi nan dai da daraju da aka bashi sallallahu alaihi wasallam eh, al'umma su nemi ceto a gurin waɗancan ulul azumi ɗin har su je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ce ana laha ana laha dama ta wace wannan ranar ta wace wannan ranar aka tanadar masa ita zama amin zalika annahu yashfi a qawamin qad umira bihim ila an-nar manzala zai ceto ga wasu mutane da an ce a kai su wuta manzala ya ceto a kyale su su ta hutan wa huwa awwalul anbiya'i yuqda baina ummati shine farkon annaba da za a yi hukunci tsakanin al'ummarsa wa awwalum ijazatan ala sirat bi ummati shine farkon wanda zai tsallake sirati da al'ummarsa wa huwa awwalu shafi'in fil janna shine farkon wanda zai ba zai ceto ainihin wanda za su fita kuma zuwa aljanna duk wanda yana daga cikin matsayi na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin maqam al-mahmud matsayi abin yabo wanda Allah tabaaraka wa ta'ala يبا النبي صلى الله عليه وسلم نعم قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا الله تبارك وتعالى يتشوى النبي صلى الله عليه وسلم وقل ka ce rabbi ubangiji da khala sirki ka shigar da ni mashiga ta gaskiya wa akhrijni mukhraja sirki ka fitar da ni mafita ta gaskiya wa ja'alni min ladunka sultanan nasira wa ja'alni sultanan ka sanya mun ainihin iko nasiran wato wanda yake abin taimaka min daga gare ka to me mu da khala sirkin mashiga ta gaskiya aka ce madina me mukharaja sidikin aka ce makka khala sidikin madina lokacin da zai hijira ya tafi zuwa cikinta to sai Allah ya bashi me mukharaja ay khala sidikin me mukharaja sidikin wurin fita na gaskiya wanda zai tafi zuwa gare shi shine makka lokacin da zai fita ya je ya bude makka domin yanzu ita ma za ta zama me za ta zama guri na karkashin daular musulunci ce Allah ne da kansa ya ce. ainihin ya roƙi wannan wasu suka ce a mudakhala sidikin shine ainihin mutuwa kenan zan shiga to na shiga shiga ta gaskiya kenan da imani wa kharijni mukharaja sirqin ka fitar da ni mafita ta gaskiya shine abin da zai biyo bayan mutuwa na daga tsayuwa da hisabi da ainihin saradi da makamantansu yace to kabalo Hassan al-Basri Ya ce yace inna kufara ahla ta lamma atamaru bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kutulu lokacin da kafaran maka suka haɗu don su kashe manzan Allah yi yurdu ko su kore shi yi yuthiqu ko su ɗaure shi kamar yadda yazo a aya fara arada Allah qitala ahli makkah sai Allah ya nufi yakar mutanen makka bayan mai bayan hijira da shekaru to hu an yi yukhrija ilal madinaci. a can sai nufi zai umarce shi ya fita zuwa madina wa huwa allazi qala Allahu azza wa jalla wa qur rabbi adkhilni mudkhala Sidiqin, ka fitar da ni mafita ta gaskiya to lokacin da ya budu ne kuma za a bude makka to sai sai sai sai umarce shi ma ya ya bude makka to shine yace wa adkhilni wa akhrijni mukhraja sidiqin ka fitar da ni mafita wanda take ainihin ta gaskiya waj'alni min ladunka sultanan nasira ka sanya min sultanan hujja an gane nasiran wanda yake abin taimako ko mai taimako min ladunka daga gare ka hasan albasari ya ce dalilin saukar wannan aya shine eh, wa'adahu rabbuhu la yanzi'anna mulka farisa wa izza farisa wa la yaj'alnahu lahu wa mulkar rum wa izzar rum wa la yaj'alannahu lahu yace Allah tabaaraka wa ta'ala yayi annabi sallallahu alaihi wasallama alƙawari zai kwace mulkin farisa ya sanya shi a gare shi zai kwace mulkin rum da girman rum da darajar rum ya sanya ta zuwa gare shi shi sai Allah ya umarce shi da wannan du'a wa ja'alni min ladunka sultanan nasira ainihin ka sanya mu hujja da iko da ƙarfi wanda yake mai zai zama taimako ne ainihin daga gare ka kata da ya ce inda nabi Allah sallallahu Alaihi wasallama alima Allah ɗaƙata lahobi bi al'amri illa bi sultan almazala ya san ba shi da iko da waɗannan domin manya-manyan garuruwa ne wanda a duniya su ne suka mamaye duniya kama amerika da rasha a shekarun baya rasha a shekarun baya ko kun ce soviet a shekarun baya to haka suke a duniya wannan lokaci ya ce ya manzala ya ji ba shi da iko ya iya wannan al'amari sai dai da mai sai da sultan taimako da agaji daga allah taimakon nan shine littafin allah da haddodin allah da faradai na allah da shauransu ya ce to shine allah ya ce da shi wa waje allimin ladunka سلطان النسيرة أي حجة حجة بينة حجة تتكمي أينهم مبينة وأن تشوى حجة مبينة شين أبن والبن تفسير اسكتفاع كي مسمى ابن جرير وما اسكتش شين مغانا وفي رنجاي نعم وقل جاء الحق وزهق الباطل innal batila kana zahuqa duk da haka wasu ganin sultan iko da mulki to shi ma ai hanya ce domin nasarar da manzo ya ci da garuruwa ya zama suna karkashin sa tafi da al'amarin sa yana ganin sa kaga mulki mulki ne to wannan mulki yana da muhimmanci saboda Annabi sallallahu alaihi da kansa yana cewa Allah yana kwacewa da karfin mulki a wanda ba zai kwace ba da alqur'ani zai iya maganin wasu kaba'irai da ƙarfin mulki wanda ba za a yi su da ƙur'ani malam zai zo yi ta Allah Allah ya ce annabi ya ce ba ba za a daina amma mai mulkin yin zo ya sa doka yi a tsayin daka yanzu sai ga an yi maganin abubuwa da yawa shi sa sun din yake da muhimmanci wanda kuma Allah ya ba a nan sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya buɗe masa garuruwa suka zama ƙarƙashinsa sa kuma da karkashin gudanarwarsa ce wa qul alhaƙo lokacin da manzan Allah zai maka makka ne Allah ya ce gaya musu ka ce ja alhaƙo gaskiya ta zo waza haƙal batil ɓarna ta tafi innal batila ɓarna barna kana zahukan ya zama dama abin tafiyar waye ba za ta dawo ma ɓarna dole wataran sai an neme ta a rasa dole wataran sai ta ƙare to wannan ya faru kamar yadda abdullahi dan mas'ud ya faɗa shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka a kewayenta akwai wato ainihin gumaka 360 kowace kabila da kowane gida da nasu duk an kankafa su a kewayen me a kewayen ka'aba to faja'ala ya ta'anuha bi'udin fi yadihi manzala ya dinga zungurinta da sanda a hannunsa Wai kula yana cewa ja haƙa wa zahaqa albatil innal ka kana zahuqa ja alhaq wa ma yubdi albatil wa ma yu'id gaskiya ta zo ƙarya ba za ta ci gaba ba kuma ba za ta dawo ba haka ya dinga zungurin ainihin wayannan gumaka da sanda suna farfaduwa suna warwaɗewa wanda ya ga irin wannan fulafulan ma ya ga yadda suka kwatanta yadda ya kasance a wannan lokaci wannan yana nuna ƙarya ba a bace da za ta dawo ba duk yadda tafiya ta tafi wata ran sai an ƙure ita wannan ƙarya ɗin na haka wasu ayoyin masu ka suka karfafu wannan yana daga ciki ƙul inna rabbi ya ƙazifu bil haƙi allamul allah yana jefe ƙarya da gaskiya allamul Shi ne masanin ainihin abin da yake ɓoye sannan ce qul jaa al wa ma yubdi'u al-batil wa ma yu'id ga ya muska ce gaskiya ta zo ƙarya ba za ta faru ba kuma ba za ta ƙare ma'ana ƙarya daga farkon ta har ta yau ainihin ta ƙare duk wannan ya nuna mana yanda ya faru lokacin da ainihin aka bude aka bude makka to cewa Ah, manzala ya zunguri waɗannan gumaka sun harhaɗo masu karewa sun kakkare wanda aka tattara su aka jefar da su daga inda yake guri mai tsarki shine ka'aba wanda yana nuna kenan ainihin idan muka ga abubuwa wanda ake aikata barna da su mu kakkarya su mu faffalla su mu faffasa su mu jifa da su eh to amma suwaye za su wannan a ƙarshe za mu yi magana eh a yi maganin ainihin barna in an gabuwa wanda suke a da su ake taimaka ake taimaka wajen aikata ayyuka na barna to a maganin su ma waɗannan abubuwa shi ne mamal kurdubi a cikin tafsirinsa ya zo a matsala ta biyu ƙarƙashin wannan aya yake cewa fi hazin aya dalilin ala kasri nusubil mushrikin a cikin wannan aya akwai dalili akan karya wato gumakan gumakan mushrikai wa jami'il awthani da dukkan wasu gumaka ma idza gulliba alaihi in an yi rinjaye da su kenan daula ta zama taka shi kana daular musulunci ka yi rinjaye to sai kai amma idan su ne da iko ba za ka je ka kakarya musu to zai yi ba sai in za ka zama ka samu dama ka yi nasara kai ne da ƙasa to yanzu bai kamata ba daular musulunci a sami irin wani inda aka nasara musulunci ya nasara a irin wannan wurare duk sai a baya a maganin irin wannan amma shi ma da umarnuwa da umarnin imam ba kowa ne kawai zai je bara babbala gumaka bara ne kaza ita wadda kuri bil ma'ana kathru alatil batil kulli zai shiga cikin wannan ma'ana karya duk wani kayan barna baki ɗaya wa ma la yaslu illa li ma'asiyatillah da abinda ba shi da wani amfani sai dai hanyar saban Allah ma'ana ba shi da wani amfani da ake da shi sai dai ta hanyar saman Allah kamar su jita kamar su goge kamar su sarewa da makamantansu Allah ce la ma'ana laha illal lahab biha wanda ba ta da wata ma'ana sai dai a yi wasa da ita da kuma shagala an zikiri ita ala ga barin ambata Allah Ya ce to ga wannan aya za a iya fahimta haka haka ne ce ibnu manzur ya ce wa fi ma'anar aslami aswarul muttaqaba muttakhadhat من المدر والخشب wal yana cikin ma'anar gumaka din da manzo Allah ya dinga zungurin su suna haɗuwa? hotuna wanda aka yi ta na daga yumbu da ice ko da duwatsu to duk suna ciki kaga su ma wato aka zo aka yi hoton wani wanda aka yi da ice ko aka yi da ainihin ƙasa ko aka yi shi da dutse ko ma na ainihin hoton ne wannan inda an yi shi kato an zo an kafa to ya shiga cikin hali wa kullu ma yattakhidhu an-nasu mimma la manfa'ata fihi illa Allahu al-manhir an da dukkan abin da mutane za su rika wanda ba shi da wani amfani sai dai wasa da shari'a ta hana gane ko to wannan duk kenan za a iya lalata su wala yajuzu bai'u shay'in minhu illa al-asnam allati takunu min adh-dhahabi in an samu irin wannan kayan bai halatta ji a sai da su a mai da su kuɗi ba sai dai wanda gumakan da aka yi na dinare saboda kimar dinare da su walfi fiddati da azurfa wal hadidi da dutse da karfe war rusasi da darma idza ghayyarat amma hiya alai in aka canja ta daga yanayin gunkin aka fitar da ita daga gamannin gunki wannan sai a je a sayar a mai da ita ta zama kuɗi wasarat wasarar tukura wa auƙit'an fa ya juzu bai a hawa shira'u ya an gane ko ya halatta a sai da ita kuma a sai ta inda an fitar da ita daga kamannin gunki ƙwalar muhallab muhallab ya ce wa ma kusura min alatil batir wa ma kana fi hafsiha ba da kasriya manfa'atan fa sahibuha aula biha maksuratan duk abin da aka karya ne daga kayan barna da abin da aka kama bayan an karya to me ita shi a aula da ita bayan an lalata ta idan an faffasa jitan nan an faffasa kalangun nan an faffasa kaza to a bawa ita in zai je ya kona ya je ya kona amma ba zai zo kuma ya siyar wani kuma ya ci gaba da amfani da ita Ita ya gabata Umar Abdullahi dan Umar ya kona wasu abubuwa makamantan wannan wai duk da cewa a iya bashin amma kuma ga abu da aka samu Abdullahi dan Umar shi kona wani haka nan mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ko yayi nufin ya kona gidajen wanda suka zauna ba su je sallah ba wanda manzo Allah ya ce na kusanta na yi nufin da je na kona gidajen wasu mutane da ba su halartar sallar jami'i ku ga manzo Allah ya nufi ya kona ya kona dukiya da sababin me da sababin ba da horo ga wanda suka yi wani aiki na sa haka nan ah, yace wa hadha aslun fil uquwati fil mali wannan asali ne ayi uquba da dukiya ma qawlihi alaihi salam fi naqati allati la'anatha sahibuha tare da faɗin Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da taguwa wacce mai ita ta la'ance ta yace da'uha fa innaha mal'una ku kyale ta ba za a yi tafiya da ita domin ita a balla an tashi fa azala mulkaha anha ta'diban manzo Allah sai ce mulkin ta daga gare ta ta'diban dallatawa li sahibiha li sahibata ga mai ta wa uqubatan laha dan kuma yi kuba gare ta fima da ata alaihi bima da adbihi cikin abin da ta yi kira a kansa da abin da ta yi kira zuwa gare shi gane ko to mazala sai sun ce mulkin daga gare ta to sun ce mulkin daidai yake da kona amma wannan waye zai yi wanda zai shi ne waliyul amr shugaba na al'umma wanda yake da ikon ya yi haka ba wai kowa ya ga dama ya ce a wani can gasar suna jita ko can suna raye-raye ba ramun jami'a ko fasa ainihin kayan kira a'a wannan ba aikin kawai domin an baka matsayinka zala sallallahu alaihi wasallam ya ce marar aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wanda zai iya canja munkari da hannunsa to yayi to kai kana da hannun da zaka canja in ba zai iya ba da harshe in ba zai iya ba da zuciyarsa don sai ka yi wanda yake ya dace da kai shine kai da zuciyarka cewa wannan abu kai wannan abu ba kyau Allah subhanallah subhanallah uzubillah kenan ya matsayin ka kenan sai ka hakura wanda za su yi wa'azi su kuma su yi da harshe eh, ba kyau Allah ya ce annabi ya ce mai mulki kuma sai da hannunsa ta je a kamo su eh, ina kayan nasu a zo a faffasa su bayan da za su amma an kai ka watsafa za a je sai zama rigima kuma a ce ai suna da yanci a tsarin mulkin najeriya kuwa yana da dama ya gada abin da ya yi ta kaza kaza a ta surutu daga nan kuma sai ya dawo abu ya zama wata sabuwar rikin eh? ka ce ta'addanci ta'addanci ai <laughs> abu ne da aka yi da shi alajikan malaminu malaminu din ya yi shi yan irin wannan gani ko a ƙarshe zama mai zama wani abu da ɗau matasa masu zafin kai da bulala aka tafi central hotel wani ita ce take tashi aka yi duwaye na yin mata aka dinga tsutsula musu bulala mara abin kuma karfali da yurku biyati na وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا Allah ce wani nazzilu mina saukowa min alƙur'ani na daga alƙur'ani ma huwa shifa abinda yake waraka wa rahmatun da abinda yake rahama ne lil mu'mini daga mu'minai amma wala yazidu zalimina illa khasara azzalimai wanda suke cuci kansu wannan abin da muke saukowa la yazidu ba zai kara musu komai ba illa hasara sai hasara domin sun ji za su ji kamar wani guguwa ce ta shigo su su asali ba an toshe kunnan nasu sun bukum ne amniyo fahim to haka haka su waraka ta alkur'ani iri biyu ce akwai waraka ta zuciya shi ne abinda alkur'ani yake ke maganin shirka don ƙur'ani ainihin ya shiga zuciya sai maganin shirka imani sai ya shigo in ƙurani ya shiga zuciya sai maganin hassada sai ta fita sai mutum ya zama ba hassada in ƙurani ya shiga zuciya sai maganin giba zuwa zama ana cin nama ana cin nama mutane sai mutum ya ji kai ba kyau ba ya daina girman kai ƙurani ya shiga mutum sai ji kai girman kai ba kyau sai mai sai daina to da haka ƙurani yake maganin abubuwa da da suke ainihin cikin zuciya shine Allah tabaraka wa ta'ala yace wa idza ma unzila suratun wa minhum man yaqulu ayyukum zadatu imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun dan suka imani sai ta kara musu imani sai su ta bushara Mun yanzu Allah ya gane da su sun ji dadi wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsin wanda suke ko akwai ciwo a cikin zukatansu sai ta kara musu dauda akan dauda wa matuwan kafiruna su mutu suna kafar wannan shi ne abinda mai ayoyin alkur'ani suke wanda yake mai rabo ne sai qur'ani ya ƙara masa mai ƙara masa haske ya ƙara masa waraka ainihin a cikin zuciyarsa amma wanda ba rabo kuwa sai ya bada misalin qur'ani waraka ne na jiki waraka ne na jiki ayoyinsa da za a karanta waraka ne na jiki annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa من qara ne min akhir suratul baqara في lailatin kafatahu wanda ya karanta ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqara da daddare sun ishe shi kariya daga duk wani sharri na shaidan ko na aljab kinan kaga qur'ani ya zama mai ya zama kariya daga ya zama magani na jiki hakanan da abu aka yi wa annabi sallallahu alaihi sammu a cikin nama wanda ya ci malaika juri ya zo shi da shi kula a'udhu bi rabbil falak min shari ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad kula a'udhu bi rabbil nas ha izuwa karshe manzo Allah yana gama gama karanta me ya faru sai aka ce kamar an kwance shi daga dabaibai wannan abin da yake ji an daddaure jikinsa an kaza na wannan sharrin a ainihin saman da ya same shi sai ya fita daga jikinsa kaga qur'ani ya zama me ya zama waraka daga ainihin ya zama waraka ta jiki haka ne idan mun dubi kissar sahabai da suka tafi suka je gari ba ba su masauki ba sai ainihin suka fita wajen gari suka je suka samu masauki suka kwana cikin dare kunama ta ciji ta ciji daga garin suna neman wa zai masa wani abu wanda zai saukar da wannan kunama ta suke shi suka ce to mu je gurin bakin can ko suna da wani abu suna zuwa jagoran tafiya ya ce eh muna da wani abu da za mu yi masa amma sai kun ba mu sai kun faɗa abin da za ku biya mu suka dinga da ya tattaunawa har suka da za su ba su awakai ɗari a kan aiwa dagaci magani ba ya dace ko dagaci ba ba shi ne babba gane ko da haka ko sama da ɗari ya gashi ya sai abu saboda haka karanta wasa fatiha Eh? nawa sai ta suke shi suka kora tumakansu suka taimi suka ce da annabu sallallahu ga abinda da muka sai ce man allama kuma haru kuya auka ma kala sallallahu alaihi ko wa ma haru kuya wa yi sanar da ku cewa wannan ana yin tofi da ita ana yin magani da ita sai ce to ku je nima ku bani wani abu daga ciki kaga aya alkurani ta zama me ta zama magani na jiki kada mun yi maganar rukuya rukuya a bace da aka shar'anta amma ta zama me ta zama wacce shari'a ta yi wanda ba kiran aljan a ciki ba a haɗa wancan da wancan a ciki gane ko ba cewa sai an yi magana da aljanu domin galibi magana da ake da su haɗa fitina suke yi aiwane ne ya ni aiwane ne ya turo aishi yana na yana na ya kulla wani abu a cikin ragaya da ko kaza kaza zala bai magana da su ba da aka kawo mutum ya wannan yace ukhruj ya adu wallah a wannan zala kawai fada wasu ce fita makiyin Allah shikenan shedan ya aljani ya fita amma sai ana magana da su ana hira da su duk an ba su kafa da za su dada kulla wani ainihin wani shar naka matukar ba sabo a ruqiya to an shar'anta ta shine kada a ce a hada wancan da wancan kada kirawo a hada da wani aljani zama aya Allah kawai za a karanta mutum wallahu a'lam ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة نعم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا na wai za an amna alal insan idan muka yi wa ɗan adam ni'ima a araba idan ya ji ni'imar ta yi ni'ima a araba sai ya juya da baya mana ya kau da kai gabaran ayoyinmu wani abi janibi ya yi nisa bi janibi da sassan ba ma wai kai kawai zai juya ba a jikinsa ba baki ɗaya zai juya ya ba da baya gabar me gabar abin da muke kiransa zuwa gare shi saboda ya ce ya ƙoshi hmm. wai za masahu sharru amma idan sharri ya same shi kaya ne ya ƙusan sai ya zama mai ɗebe hasu ta ce ya jiki ta to gamu dai an sha wancan an sha wancan an yanzu dai hmm. amma jibi ma dai an samu labarin wani a kwanar daddawa ɗan daddawa can za a ciki ya fara ɗebe ƙauna da waraka amma an ba shi lafiya kuma ba ya ji garau sai girman kai kuma shi sai jiji da kai shi shi na laifar a wata ayar ya ce wala in azaqana al min minna rahma idan muka ɗanɗana wa ɗan adam rahma daga gare mu sun mana za'ana minu sannan muka cire wannan rahama daga gare shi innahu la ya'usun za ga mai ɗebe kauna ne kafur mai butulci wannan diya nuna mana mai halayya da ɗan adam a wata hana cewa hu azaqnahu na'ama'a ba'da dharra idan muka ɗanɗana masa ni'ima kuma bayan cutar yanzu yana cuta yana ɗebe kauna ma ƙila ma ba zai warke ba to idan muka ɗanɗana masa ni'ima kuma bayan cuta ɗin yanzu waraka ta zo la yaqulanna sai ka je yana cewa zahabar sayyatu anni aina warke komai ya tafi yanzu garo nake ji innahu la farihun fakhur za ga yana alfahari kuma yana takama to wannan darra cuta ta jiki darra a talauci darra a korarsa daga aiki darra a ma ba shi da aikin yin eh? duk sai ga ya karaya ya lallan kwashi amma yadda komai ya daidai a cikin abubuwan da yake bukata ne kuma sai alfahari sai girman kai sai jiji da kai sai zo ya same shi shi ne Allah subhanahu wata'ala ya dunkule mana duk hikima a cikin waɗannan abubuwan fai za masal insa na dhurrun idan ciwo ya samu mutum da ana sai dinga roƙon Allah Allah ka raka Allah Allah Allah ka kawo aikin yi Allah ka za ka za ka Allah a mai da ni gurin aikina hmm? ina ta yi su mai za kawal na hune imatan minna idan muka jibinta masa ni'ima daga gare mu ni'ima ta zo abinda yake so aiki ya samu ko da an kore shi yanzu an mai da shi ko da jari ya kar yanzu jari ya dawo ko da ciwo yanzu an warke ya samu lafiya ya yi garau a wala inna ma'uti tuwa ala'ain sai ce yi. wayo na ne ya bani ai dabara ta ci ta bani aiki ne sai dinga ai haba mu din ai muna da kafa a gurin wani da wato kafarsa ce yanzu ta dawo masa da yanayin aiki da dawo masa da aiki ko aikin da bashi da shi yanzu kafar wani ce yanzu ta bashi aiki bal hiya fitna Allah ya ce wannan jarraba ce a ga sanda aka jarrabe shi da babu go zai gode wa Allah ya san shi ne mai yin ya so ya reka ya bashi yanzu da aka bashi zai gode allah da ya bashi ko kuwa zai zai ga wata dabara sace wayansa ne hikimarsa ce ciwaciwarsa ce iya kamun kafasa ne ya bashi allah ce to dama jaraba ce duwan wani da da hula ya ala sai dai mafiyon mutane ba san haka ba haka sai su manta a ainihin da ni'ima an ba su kuma wajen cuta sai zama masu karaya idan ainihin aka jarabe su da ita wannan ya psychologiya ce psychology ne na dan adam Allah tabaraka wata ala da shi ya halice shi ya fi sanin halinsa to yake gaya mana idan ya yi wa Allah wannan to kai dan ya yi ma sai kai mamaki hakan dan adam ya yi ma irin wannan halayyar da kamata ka kai yi mamaki ko ba haka Allah ne khalaqaka fa sawwaka fa adalak eh? ya yi masa wannan to don kai wanda watakila dan wani abu ne dan agaji kai masa da nufin allah kai ma to kaga don ya yi mutunci ko ya yi kaza kakkan sha mamaki a kai wannan halayya ce ta dan adam Allah ce kul ya amalu ala shakilatihi kul kullun ya'malu ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila kul gaya muka ce kullun ya amalu ala shakilati kowa yana aiki ne ala shakilatihi a bisa ɗabi'as na kirki in an jarraba shi in an taɓa shi da cuta da rashi da kaza zai gane daga Allah ne kuma gurinsa zai koma ya nemi in an ba shi zai yadda daga Allah ne to amma wanda ba na kirki ba fa zai ɗebe ƙauna wataƙila kuma ya ta kawo abubuwa in rashi ya same shi ɗin a jifansa aka yi ai kaza ne ya wani ne ya shirya masa mugunta ai kaza ya ta dai kama kama ke ne kun yadda daga Allah ne wannan kul kullun amalu ala shakilati kowanne yana aiki dai a bisa ainihin ɗabi'arsa da halinsa ko kullun kullun amalu ala shakilati ga musu kowa yana aiki a bisa mai niyyarsa wanda ke da kyakkyawan niyya ya san wannan abu daga Allah ne in babu ma daga Allah ne in ya bashi ma daga Allah ibn zaid kullu kullu ne amalu ala shakilati ga ya musu kowa yana aiki a bisa addinin sa bisa irin tarbiyyar da ya samu wanda ya samu kyakkyawar tarbiyya to ya san abubuwa daga Allah ya san abubuwa jarraba ne daga Allah in mai kyau ne jarraba ne in mara kyau ne ma jarraba ne kaga wannan wanda ya samu me wanda ya samu tarbiyya shine ya amalu ala dini, wa yana aiki a bisa dini sama na irin tarbiyyar ainihin da ya samu kamar yadda Allah ta wa ta'ala ya ce qul ladzina la yu'minuna la yu'minuna amalu ala kam ala makanati wannan shine kullun amalu ala shaki, kowa dai irin ɗabi'arsa irin niyyarsa irin tarbiyyarsa haka za a game haka za a ga yayi sai ce me ya ya'malu ala shakilati fa a'alamu a'lamu biman huwa ahda sabila fa ubangijinku a'lamu shine mafi sani biman huwa ahda sabila ga wanda yake mafi shirya hanya ta daidai kowa kuma zai zai saka masa da irin abin da ya aikata wanda ya zama yi godiya Allah kan abin da ya bashi zai saka masa wanda ya zama mai butulcewa zai saka masa da butulcinsa la in shakartum la azidannakum la in kafartum inna azabi la shadid na'am wa yas'alunaka 'anir ruh قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك سنة تنبيك عن الروح جمد روح ƙul ga ya musu ka ce an ruhu, ruh min amri rabbi yana daga al'amarin ubangiji wai sanin ya yake ina yake a jiki wannan min amri rabbi al'amari ne daga ubangiji amma wuce ci min al'ilmi ba ba ku na daga ilmi ba illa qalila sai dan kaɗan wannan an ce kamar yadda imam ahmad ya faɗa da sanadin sa ya zo abdullahi dan mas'ud yace kuntu amshi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi harfil madina ina tafi tare da manzon Allah a gonakin madina wanda har yanzu cike suke da gonaki wa muttaqinu ala asib yana kashin gide a bisa zanganiyar dabiru fa marra bi qaumin min al-yahud sai wuce ta wurin wasu mutane yahudawa fa qala ba'dhum li ba'd sai shashin suka ce wa shashi saluhu anir ku tambaye shi game da ruwa haka suna so su gwada annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ba'dhum wasu daga cikin suka ce a la ta sa'i ko ku tambaye haka kamata ba haka ba a zama ɗaya bai kenan kamar yadda Allah ma ya musu shaida a wancan lokaci min ahli kitabi man in tamanu bi dinarin in darin yu'addi ilayka ilaika minhum man in tamanu bi dinarin la yu'addi ilayka illa ma dumta alaihi qa'ima don wanzu Allah ya tabaraka wa ta'ala ya faɗa halayensa akwai wanda suke masu dama dama dama a cikinsu dama dama a cikinsu qala fasaluhu anir ruh sai suka tambaye shi fa qalu ya muhammad mar suka ce muhammad me ruh a fa ma zala mutawakkilan ala al-asir manzo Allah bai kushe ba yana kashe gida akan wannan zangan ne qala fa zanantu annahu yuha ilayhi wuce dai na gade alama na tabbatar cewa wahayi ake masa can sai manzo Allah ya numfasa فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا باباكو ندق إلمي با سيئن كأم kuna ganin an baku a taura domin suna ganin an ba su a taura suna cewa duk ilimin duniya yana cikin a taura haka su sun san komai shi ne Allah cewa ma'otitu min al'ilmi illa qalila ba ba ku ne daga ilimi ba sai dan abu kaɗan hakanan imam al-bukhari ya fitar a wajen tafsirin wannan aya daga abdullahi dan mas'ud yace ina nan ina tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana kashi gida akan wani zanganiyar dabino sai wani ba yahude ainihin yahuda suka ce shashin su da shasu ku tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam faqala ce ma rabakum ilai me yasa kuku kwanto zuwa gare shi faqala ba'dhum wasu ka ce la yastaqbilannakum bi shay'in takrahuna kan ku tambaye shi kuma ya ba ku ansar abin da za ku ji ba ku ji daɗi ba fa qalu salu suka ci a dai ku tambaye shi ne fa sa'aluhu anhu sai suka tambaye shi ruh fa amsaka nabi annabi ya kame bai ce komai ba ya yarudda alaihim shay'a bai maida musu da amsa fa alimtu annahu yuha ilai abdullahi dan mas'ud ce sai na tabbatar cewa wahayi yake masa fa kumtu maqami sai na tsaya gurin gurin zamana falamma nazala alwahyi da wahayi ya sauka qala sai ce wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wama utitu min al'ilmi illa illa qalila wama utitu min al'ilmi illa qalila saboda me saboda ainihin su suna ganin cewa ai sun san komai sun san komai na daga saboda a taura suna ganin ita ce littafi da ta tattare komai har suna cewa innaka tatlu anna utina na taurata kai kana karantawa a cikin littafin ka cewa an ba mu at-taura wa fiha tibyanu kulli shay a taura kuma akwai bayanin komai to fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hiya fi ilmi llahi qalil ai in kun ce akwai sanin komai a cikinta, to amma ita yar kadan ce dangane da sanin Allah وقد آتاكم الله ما إن علمتم bihi in تفعتم Allah ya ba ku abin da in kun yi amfani in kun san shi to za ku amfana fa wa anzalallah sai Allah ya saukar walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun wal ya yamudduhu min ba'adihi sab'atu abhurin ma da kalimatu kalimatullah inna Allah azizun hakim da abin duk da yake cikin duniyar nan na daga bushiyoyi alqaluma walbaharu ya muddu kogi kuma yana ƙarasa bayan koguna guda guda bakwai wai yana ƙararsa a ce su kuma tawadarsu ce yana ɗauka yana rubutawa ana rubuta kalmomin Allah to ma nafi da kalimatullah kalmomin Allah ba za su ƙare inna Allah azizun hakim hakika Allah bawaye ne ko mai hikima naka idan kun ce komai yana taurata wannan ɗan kaɗan ne dangane da sana'a. Allah sanin Allah ba a iya kure shi to sai batun ainihin roh ɗin meye roh ɗin malamai suka yi maganganu game da wani ko suka ci abin da ake nufi da ruh arwahu ne adam rayukan ɗan adam imam al'aufi ya karɓo daga ibn abbas ya ce arruh abin da ake nufi da roh zalika annal yahuda qalulun nabi sallallahu alaihi wasallam saboda yahuda sun cewa annabi na anir ruh ba mu labarin me ruh wa kaifa tu'azzabu ruh allati fi jasad ya za a yi wa jiki za a yi wa rai wacce take jiki azaba wa innamar ruh min Allah gashi rai kuma daga Allah ne walam yakul nazala Alayhi fi shay ba zama ba wani abu da ya sauka daga annabi sallallahu alaihi zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya falam yajir ilaihim shay'an da kuma amsa musu da komai ba su bayan sun masa wannan tambaya wana nan sai malaika jibril ya ce qul ruhu min amurin rabbi wa ma utitum min al'ilmi illa ƙalila. ya gaya musu wannan to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu wannan aya to sai suka ce da shi man ja aka bi haza waye zo ma da wannan aya qala jibril ja'ani min indillah ja'ani bihi min indillah jibril ne yazo min ita daga gurin Allah fa qalu la suka ce wallahi ma qalahu laka illa udwana bai gaya ma wannan sai dan kiyayya da yake mana ba anzalallah sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar kul man kana addu'an li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi idza qarsha wannan shine haka haqiqanin ruh wannan min amri rabbi yana daga al'amarin ubangiji na'am ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك inna fadlahu kana alayka kabira walan shi na damun mun so lanar haban na billazi auhaina ilai da mun tafiyar da abin da muka yi ma wahayi na daga alkur'ani wanda barna ba ta sa ta gabansa ko ta bayansa shi da abdullahi dan masaud ya ce ya turuqun nasa rihun hamra ya'ani fi akhir zaman من قبل الشام فلا يبقى في مصحف رجل ولا في قلبه آية ثم قرأ ابن مسعود ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه يجي واتو وات إسكا جاذا تقول متاني أين من بين يديه وما ولا من آه، ذات خ... ذات تقول متاني أكرشن زمني لجوجي جنشا سيزما فلا يبقى في مصحف رجل ولا في قلبه آية zama babu wata aya ko da za ta wanzu a zuciyar mutum ko a musafansa sai karanta wannan wala'in shi na da na na bin lade auhaina ilaik al'aya amma wannan ne a nayin akwai maganar ganin malamai akan wannan abin da ya zo daga abdullahi dan masau sun malata ji laka biya alaina wakila sannan ba za ka samu mai kiyayewa ba laka gare ka bihi da shi alaina kawai dai wannan Allah tabaraka wa ta'ala yana so ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ainihin rike alqur'ani daga gare shi kamar ne yace la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'an mu ne za mu tara shi wannan kamar aya tana karfafar wancan inda mun so sai mu tafi da duk abin da yake tare da kai na alqur'ani da wanda yake takardar da wanda yake zuciya amma Allah subhanahu ta'ala. ya yi alkawarin kiyaye ainihin wannan littafi gabarin wani abu da zai zo yi tafiya da shi illa rahmatan min rabbi sai dai rahama daga ubangiji inna fadla wa jida farla ubangiji kana alayka kabira ta zama babbace ainihin a gare ka ya rasulallah da ka farlarsa za ta sa ba zai tafiyar da wannan alkur'ani ainihin gabarinka ba yana nan aya ce hujja ce har izuwa ainihin tashin alkiya da wannan shi da abin da suka faɗa gaba da wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya zane da mu da ba mai kan aiki na abubuwan da muka karanta